بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله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 daga nan kuma sai shirin nan naku mai farin jini na muryoyi masu saurare sai duniyar mu a yau to daga nan kuma sai shirin nan na shiryar alkur'ani to da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sa ga zama domin ajiye labarin duniya ta da tahir amin raji. ga labaran duniyan da farko ga kanansu ƙasar iran ta ce dole ne amurka ta fara ɗaukar mataki na farko na komawa kan yarjejeniyar jcpoa an fara taron ƙasashe masu karfin tattalin arziki g7 a ƙasar birtaniya har ila ƙasar iran zaben jin ra'ayin jama'a wanda press tv ta gudanar ya bayyana matsayin 'yan takarar shugabancin ƙasa a zaɓe mai zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kuma shugaban tawagar masu tattaunawa kan maido da amurka cikin yarjejeniyar jcpoa a birnin vienna abbas arakci ya bayyana cewa dole ne amurka ta ɗauki mataki na farko don dawowa cikin yarjejeniyar ta jcpoa kamfanin jinacin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto arakci yana faɗar haka a jiya asabar a taron dawo da amurka cikin yarjejeniyar ta jcpoa a birnin vienna ya kuma kara da cewa iran tana kan bakanta na cewa dole ne amurka ta ɗauke mata dukkanin takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata dangane da yarjejeniyar ta jcpoa sannan a bata lokaci ta tabbatar da cewa an ɗage takunkuman da gaske sannan ita kuma ta koma inda take don mutunta yarjejeniyar ta jcpoa ana sa ran wannan zagaye na tattaunawa zai zama na ƙarshe ko kuma kusa da na ƙarshe a shirin na maido da amurka cikin yarjejeniyar ƙasar birtaniya tana ɗaukar bakoncin taron shugabannin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya daga jiya asabar har zuwa na kwanaki uku tashar talabijin ta press tv a nan ta bayyana cewa wannan shine taron farko wanda ƙasashen suka gudanar tun bayan bullar cutar corona a ƙarshen shekara ta 2019 ya zuwa yanzu ne kasashen sun kuduri aniyar taimakawa kasashe marasa ƙarfi da allurar rigakafin cutar corona har biliyon guda labarin ya kara da cewa mafi yawan tattaunawar kasashen dai an yi su ne a keɓe ba tare da 'yan jaridu ba kasashen g5 dai sun hada da amurka burtaniya faransa kanada jamus italiya da kuma japan banda haka an kira kasashen india korea ta kudu da kuma australia zuwa taron tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta gudanar da zaben jin ra'ayin jama'a masu zaɓe a zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar a ranar juma'a mai zuwa wato 18 ga watan yuni da muke ciki zaben da farko dai ya nuna cewa yawan waɗanda za su fito don kada ƙuri'unsu sun ƙaru bayan muhawara ta ƙarshe da aka gudanar a jiya asabar inda ya kai kashe 47.3 cikin 100 a ɓangaren 'yan takara bakwai masu takarar shugabancin ƙasa a zaben kuma said ibrahim ra'isi yana gaba sosai idan an kwatanta shi da sauran 'yan takarar don zaben jin ra'ayin ya nuna cewa yana da kashi 50.6 cikin biye da shi shine muhsin rizai da kashi 5.8 cikin dari kacal sauran kuma sun hada da himmati biyu da digo bakwai cikin dari meherzade sifili da digo hudu cikin dari sa'id jalili biyu da digo bakwai cikin dari amir hussein hudu cikin dari sai kuma zakani da kashi daya da digo biyu cikin dari sannan akwai wasu kashi tara da digo tara cikin dari wa'anda har yanzu ba su da ɗan takarar da za su zaba ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran labaran da suke fitowa daga arewa maso gabashin kasar syria kuma su nuna cewa wasu makamai guda biyu sun fada akan wani asibiti da kuma wani gida a garin afrin na lardin elapo inda akalla mutane goma sha takwas suka rasa rayukansu tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa an kai harin ne akan wani asibiti mai suna ashafa a jiya asabar a lardin wasu kafafen yada labarai na kasar turkiya sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar ypk masu samun goyon bayan amurka ne suka kai harin tun shekara ta 2016 ne dai yankunan kasar syria wanda suke kan iyaka da kasar turkiya suke fama da tashe-tashen hankula saboda samuwar sojojin amurka da na turkiya a cikinsu da kuma kungiyar 'yan ta'adda ta ypk masu samun goyon bayan amurka a yankin a fagen wasanni kuma an ci gaba da wasa tsakanin kungiyoyin kwallon kafa na denmark da kuma finland bayan da christian erikson dan wasan denmark ya yanke jiki ya fadi a tsakiyar fili ba tare da wani ya taba shi ba a daidai minti na 43 da fara wasa jaridar Prince time ta najeriya ta bayyana cewa alkalan wasan sun tsaida wasan na wani lokaci saboda a ceci ran erickson hotuna da dama dai sun nuna wasu 'yan wasa suna kuka a lokacin da erickson ya yanke jiki ya fadi a cikin fili sai dai bayan an kai shi asibiti likitoci sun sami nasarar dawo da shi cikin hayyacinsa a hali yanzu dai erickson yana jinya a wani asibiti a kasar denmark bayan ya yanke jiki ya fadi a cikin filin wasa na Parkin Stadium a jiya Asabar. Wasan da na Euro 2020 ne wanda cutar corona ta hana a gudanar da shi a cikin lokaci. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla an gaida tahir amiraji ga kuma shirin na mulek a jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa Mulega jaridunmu na yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka jaridunmu na yau. Inda za mu leƙo muku jiran da ake bugawa a tarayyar Najeriya da wasu da ake bugawa a mu na nahiyar Afirka. Amma da farko bari mu jawo jaridar leadership da ake bugawa a Najeriya inda ta kawo labarin cewa mutanen da ke zaune a ƙasar saudiya ne kawai za su yi aikin hajjin bana ji mahukuntan kasar za saudi arabia ta bayyana cewa babu wani mai ci da zai je aikin hajjin bana na shekara ta da daya daga wata ƙasa saboda kaucewa yaduwar cutar corona sanarwar dai na nufin cewa babu ci ko ɗaya da za a bari ya shiga daga najeriya ko kuma sauran kasashe jaridar arab news saudi gazette da wasu jaridun najeriya sun rawaito cewa mahukuntan kasar sun ce mutum 60,000 din da aka bayyana za su yi aikin hajji a bana su za su fito ne daga kasar saudiya ko kuma waɗanda yake suna zaune a ƙasar saudiya ko da ba 'yan asalin ƙasar ba ce wannan sabon hukuncin da saudiya ta kafa ya shafe sanar farko wadda kasar ta ginda ya sharuɗa ga maniyata da kasashen waje da in sun cika za a ba su dama su shiga saudiya don gwada aikin hajjin bana to yanzu kuma za mu rufi jamhuriyar niger da za mu leƙa shafin nan na acto niger da ya ɗauke da labarin cewa an kai hari a kan gidan shugaban majalisar dokokin ƙasar sani umaru labarin da shafin na acto niger ya buga a shafinsa na intanet ya ci gaba da cewa wasu mutane da ba kai ga tantance su ba sun kai hari a ranar juma'a da dare wayewar garin jiya asabar a kan gidan shugaban majalisar dokokin kasar sani umaru kuma shugaban jam'iyyar msd nasara har ila yau maharan da suka isa gidan shugaban majalisar dokokin kasar ta nijar da misalin karfe ɗaya na dare sun kashe ɗaya daga cikin masu gadin gidan da jami'an tsaro ne da kuma jikata ɗaya sai kuma jaridar premium times sun ta kawo labarin cewa gaskiya ba gamsu da matsayin tattalin arzikin najeriya ba in ji shugaban najeriya da buhari a karan farko bayan shekaru shida kan mulki shugaban muhammadu buhari najeriya ya bayyana rashin gamsuwarsa da yanayin tattalin arzikin najeriya buhari ya bayyana haka a wata tattaunawa a gidan talabijin din ƙasa nta da ya yi a ranar alhamis ta gabata shugaba buhari ya ce gaskiya ya yi matukar damuwa da irin harin da tattalin arzikin najeriya ya shiga sai dai kuma ya ƙara shan alwashin cewa gwamnatinsa za ta tayar da tattalin arzikin ƙasar ya ko kuma ya samu sakamakon wato zai dauki matakan da suka dace wajen ganin cewa amurwar matsaloli da tattalin arzikin ya fada gaskiya ba gamsu da tattalin arzikin najeriya ba haka buhari ya bayyana a matsayin amsa a tambayar da 'yan jarida suka masa a wannan hira da aka yi da shi to za mu nufi kasar ghana inda kafin watsa labaran kasar ɗauki labarin cewa an yi kira ga al'umma ghana da su shuka bishiyoyi domin fada da sauyin yanayi mai ɗakin shugaban ƙasar ta ghana mrs rebecca na nakufu ado ce ta yi wannan kiran ga 'yan ƙasar da su shuka ƙarin bishiyoyi domin sake farfado da dajukan ƙasar da suka ɓace a matsayin hanyar fada da sauyin muhalli mai ɗakin shugaban ƙasar ta bayyana cewa idan har babu bishiyoyi da za su rika kare muhalli to rayuwa za ta tsaya sannan ko ta bayyana cewa idan kowane ɗan ƙasar zai rika shuka bishiya guda sannan ya kula da ita tunan da shekaru goma za a samu bishiyoyi biliyan 75 a faɗin ƙasar to sai kuma jaridar disney inda ta kawo labarin cewa rufe jami'ar jihar kaduna za ta yi da sawa ɗalibai biyar zama a gida dole biyu bayan rufe jami'ar jihar kaduna da gwamnatin jihar ta yi bisa abin da ta kira rashin bin doka da oda da yunkurin haifar da rashin zaman lafiya daga bangaren ɗaliban waɗanda hakan ya sanya ɗalibai guda dubu goma sha biyar zaman gida dole saboda rufe jami'ar gwamnatin jihar ta ce babu ranar buɗe jami'ar sai lokacin da mahukuntan jami'ar suka sanar da komai ya kan kama a kwanan baya ne gwamnatin jihar kaduna sanar da ƙarin kuɗi a makarantun ko kuma a makarantar a nan jami'ar inda hakan ya sanya ɗalibai dama suke kokawa saboda yawan kuɗin kamar ya fi ƙarfin wasu da dama daga cikinsu to a matsayin jarida ta karshe wato jaridar primington zamu kara ƙara ralbota domin duba labarin ta kawo shi ne. ta kawo labarin cewa 'yan sanda sun tarwatsa masu zanga-zanga suka fito a ranar demokuraɗiyya a biranen abuja da lagos da wasu sassa daban najeriya rahoton da jaridar ta ɗauko ya nuna cewa 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye wani tarwatsa masu zanga-zangar ranar demokuraɗiyya a biranen lagos da abuja inda a birnin kalaba ma hakan lamarin yake an tarwatsa zanga-zanga din sai dai a wasu sassa din duk da tarwatsa zanga zanga da aka yi amma ya sa al'amura ya tsaya sun tsaya cik saboda zanga-zangar na demokuraɗiyya da aka gudanar. To madalla yanzu za mu shiga shirinmu na gaba banda aka zo ƙashen wannan shiri na mulika jaridunmu na yau wanda shine shirin nan na duniyarmu a yau ai sauraro lafiya. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa musamman waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin Asiya ko kuma gabas tsakiya. To a wannan karan za mu mayar da hankali ne akan yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake komawa kan halinta na yi wa falasinawa kisan gilla na ɗauki ɗaiɗai sannan kuma da kwace ko kuma rusa a gidajensu wanda hakan wani yanayi ne da haramtacce kasar isra'ila ta saba yi akan al'ummar falasinawa da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar asabar 12 ga watan yuni da ake ciki ma'aikatar harkokin wajen falasdino a ƙarƙashin gwamnatin ƙwarya-ƙwarya bisa jagorancin abbas abu mazin a ramallah ta zargi benjamin netanyahu da tsaurara takurawa a akan al'ummar falasdino da kuma cin zarafin wurarensu masu tsarki bayanin da ma'aikatar harkokin wajen falasdinawan ta fitar ya kunshi cewa a sawoyi na ƙarshe na mulkin mulkinsa Tanyahu tare da 'yan siyasa da kuma jami'an tsaro da su da suke kewaye da shi waɗanda masu tsaurin ra'ayi ne suna ci gaba da ƙara takurawa wa al'ummar falasɗinu da kuma ƙwace dukiyoyinsu sanarwa ta ƙara da cewa matakin da Netanyahu da mutanen da ke kewaye da shi suke ɗauka yana cutar da al'ummar mu. da sa su yin asarar dukiyarsu da kuma wurarensu masu tsarki ma'aikatar harkokin wajen ta falasɗinu ta ɗora alhakin laifukan da ake ci gaba da tafkawa a kan al'ummar falasɗinu a wayan netanyahu sannan kuma ta ƙara da cewa tana ci gaba da ƙoƙarin da ya kamata na tuntubar kotun duniya ta manyan laifuka domin fara gudanar da binciken da zai sa na Netanyahu da mutanensa su gurfana a gabanta a matsayin waɗanda suke tafka laifukan yaƙi. Ta wannan sanarwa da gwamnatin kwarar Falasɗinawa ta fitar ta zo ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka harbe su Falasɗinawa uku cikinsu hadda jami'an tsaron gwamnatin Falasɗinu a yammacin kogin Jordan. bugu da ƙari a ranar asabar ɗin da wannan bayanin ya fito wata bafalasiniya ya gwagwarmaya wace ba da da sakota daga kurkukun yahuda ba mai suna iftisama kab'an ta yi shahada sojojin yahudawan na mamaya sun harbe wannan matar ne dai a wurin bincike na kalandiya da ke arewacin birnin kudus bayan da sojojin mamayar suka harbe ta sun bar ta kwance cikin jini tana jan lumfashi har sai da rai ya yi halinsa ba tare da sun bar an kai ta asibiti ba irin wannan kisan dai ba bakon abu ba ne a wajen 'yan sahiyoniya inda suke harba mutum sannan su bai shi yana zubar jini har ransa ya fita su hana kuma duk wani kokari na kai shi asibiti shahidiyar dai ta fito ne daga yankin ariha tana kuma da yaro karami sannan kuma ta yi zaman kurkuku na shekara ɗaya da rabi bayan da 'yan saheliyar suka kama ta baya dangane da wannan kisan gillar na ganganci ƙungiyar gwagwarmaya ta jihadul islami ta fitar da bayani da a ciki take cewa kisan da aka yi wa ibtisama yana a matsayin cikakken salon ta'addanci ne na abokan gaba da suke yi akan mu da ba su ɗauke da makamai sanarwar ta kara da cewa 'yan mamaya suna ci gaba da tafka laifuka ta hanya mafi muni akan al'ummarmu ta falasɗinu cikin yanke yammacin kogin jordan tana mai yin watsi da mafi karancin haƙoƙin al'ummar falasɗinu bugu da ƙari jihadar islami ta ce yin shiru akan yin waɗannan laifuka abin kunya ne akan dukkanin ƙungiyoyin da suke riya cewa suna kare haƙƙin bil'adama baya ga kisan gilla da 'yan sahiyoniya suke ci gaba da yi wa al'ummar falasɗinu suna kuma kame wasu domin jefa su gidajen kurkuku ba tare da yi musu shari'a ba. jim kaɗan bayan tsagaita wutar yaƙi 'yan sanda da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila su rika kame duk wani saurin da ya shiga zanga-zangar da aka yi a unguwar sheikh jarrah wacce take a birnin kudus da ita ce musabbabin yakin da aka yi na bayan nan wannan hali dai shine wanda falasɗinawa suke rayuwa a cikinsa da hakan yake nufin cewa a kodaushe ana yaƙi da su babu wata rana ta allah wacce ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan hudu wato kisa kamu jikkatawa ko kuma rusa gidaje da baya faruwa a cikin wani lungu ko saƙo na ƙasar falasɗinu rusa gidaje na falasɗinawa musamman a kudus da zagayenta ko kuma a can cikin na naƙab wani aiki ne na yau da kullum da 'yan sahiyoniya suke yi a kan falasinawa sautari 'yan sahiyoniyar kan shiga su rusa a matsugunin larabawa masu yawo domin gina matsugunai ko kuma wasu cibiyoyi na haramtacciyar ƙasar isra'ila wani abu mai jan hankali shine yadda duniya musamman kasashen da suke daukar kansu na gaba-gaba wajen kare haƙƙin bil'adama suka zaɓi yin shiru da zuba ido a kan wannan halayya ta 'yan sahiyoniya amurka kuwa wacce ita ce uwar gijiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila tana a sahun gaba wajen rufe idanunta akan hakan a zamanin shugabanni irin su trump ne da bai ɓoye ƙaunarsa ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ko kuma a zamanin 'yan jam'iyyar democrat masu halin dila. wajen mu'amala da haramtaccen kasar isra'ila a gefe ɗaya sannan kuma da falasinawa da larabawa a ɗaya gefen da yaƙi ko babu yaƙi falasinawa suna fuskantar kisa da kam ɗauri da rashin gidaje a kowace rana wannan shine tabbataccen yanayi da falasinawa suke rayuwa a cikinsa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin ya zo ƙarshe amma kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauki da wani jigon. yanzu kuma ga shirin naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin assalamu alaikum wa wabarakatuh radio voh tehran sunana usaini labaran daga nan yamai a jamhuriyar nisha zan yi amfani da wannan dama domin in yi kai sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida iyali na matata da yarana da suke a nan birnin yamai haka kuma ina gai da garan firar kina da yake a garin dan katsari abdullahi labaran haka kuma ina gai da abdullahi mobile da yake a garin dogon kirya haka kuma ina gaida eh, shafi isiya da shi anan ya mai jamhuriyar nijar ba zan yi tuya in manta albasa ba saboda kadiri dan fulani ina eh, daga bauchi shi ma ina kan gaiso shi eh, sannan mai shayi garken daura shi ma ina gaida shi yan uwa daga damagaram baki ɗayan ku ina gaida ku kowa da kowa ina mishi fatan za a yi weekend da mu lahiya kuma Allah ya tsare mana kasashen mu Nijar da Najeriya baki daya Hussein Labran ke magana daga Mai a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majuma ta mai albarka ta gidan Radio BOH Hausa Tehran ya kuka ji da wannan lokaci ina mana fata alkhairi wato yau kawai gaisuwa zan yi da fatan dai za a tashi lafiya san barka ya aiki to ina mika gaisuwa ta gare ka kai mai gabatar da wannan shiri sai kuma Kadora ga dan Fulani Warji sai kuma wato ah, mutanen da magaran gaba daya da shi kansa hadirin asuba musa kenan kashe mai sauko sai kuma yana gaida sauran yan majmu'a tamu da yan executive da fatan dai kowa na lafiya mai magana shugaban kungiyar rashin malu abbanji assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya sunana ibrahim dan falanin yayari mai arsenal daga jihar bauchi a tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su kadoro diga ga ɗan fulanin wurji iliyasu yakuba diga wa itas gadau iliyasu m iliyasu bulawa umar bulama da bulama killume a akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai abokina lawan sadai daura akwai mutala da basika ga dama akwai muhammadu da abubakar da maturu da fatan kowa yana lafiya daga ibrahim dan fulanin yayari a jihar bauchi salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar nijar na shigo shirin zan miƙa sakonnin gaishe-gaishe da farko dai ina gaida sunusi madattai da ke nan jihar da magaram sannan akwai isuhu madattai shi ma da ke a nan jihar da magaram sannan idan na je agadas akwai alkasim abokina da ke a garin agadas sannan akwai a nan miji mai da sahu sannan akwai kalla ko in ce kallamu mai da sahu da ke a bakin likita sannan idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan akwai kadore diga ga dan fulanin warji sannan akwai tahir m tahir a jambulo kano sannan akwai abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bh hausa murya masu sauraro ta musulunci hassan barka dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku ba zan manta ba da dj alusto shugaba na kulafin mu shakata na afirka tare da shugaba raba mai aski a sai shugaba na gurun zuciya tare da yahaya dan baiwa a birnin da magaram tare da malam dabirbi a birnin da magaram a can garin unguwar dan uwa akwai muhammad mamman gazali mudi alwali mai nama na yan gayu a nan garin unguwar dan uwa lawali jamburu shugaba ne na fada likimo a birnin da magaram daga ƙarshe in ce 'yan jarida na afirka ga baki ɗaya ba zan manta da ku ba dubin gaisuwa ta musamman zuwa a gare ku a bisa jan namijin ƙoƙarin da kuke yi mai magana abdulaziz prince daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashin lahiya voh assalamu alaikum boh radio tara murya musulunci suna na shugaba iliya mai da shayi garkin daura ina so ku ba ni dama an gaida yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida hassan barka jagoran shirin wannan da kai da yan gidan wannan radio mai albarka ga baki daya akwai ibrahim dan fulani mai asana yayari akwai shehu katsalla akwai kajawar dan fulani ba zan manta da isu madatte sanusi madatte ba zan manta da na agwa mai faci akwai letoro wanda yake bakin asibitin da magaran akwai alkasim agades akwai mamman shehu shehu da gardi ne rampon hawa juji da magaran akwai musa mai shayi da wata a na rampon hawa juji da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa na biyu ohat iran mai magana sanusi madatte da magaran mashahuriyar nijar a yau na shigo shirin shirin ne dauke da sakon gaishe-gaishen yan uwa da abokan arziki kamar haka na farko ina gaida isuhu madatai da magaram akwai awwala abdu madatai da magaram ina gaida na agwa mai fati da magaram akwai leturo mai essence da magaram sai kuma hussein star kasuwar kwalliya da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdul aziz prezi wanda yake unguwar share zamna anan da magaram akwai dare dan fulani wanda yake unguwar kuran daga da magaram akwai sabi isha ukaryami wanda yake nan da magaram ina mika sakon gaisuwa gaisuwa zuwa Garaba mai gyare-gyare shugaba ne na fada wuya sai an daure maka takalgo sai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana babban birnin yamma idan na juya akalar gaishe-gaishe na izuwar makwabciya ƙasa najeriya a can din ina gaida shugaba iliya kanti da shayi garkin daura akwai kuma ilyas yakuba digawa ina miƙa sifiyar gaisuwa ta zuwa ga ibrahim dan fulanin yayar mai arsenal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ta hausa mai magana na hagwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe na farko hassan barka yana jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da abokanka ina gaida yusuf madatai wanda yake da magaran akwai maji soja mai adai da ta tsawo zandar ina gaida sani laitana gidan wanka ina gaida dj abdulrahman wanda yake gidan radio shakura nan zandar ina gaida sunusi garin madatai ina gaida ibrahim wanda yake garin liman nan zandar ina gaida Laitoro mai isansu wanda yake Zandar, ina gaida Malam Umar mai shayi da biredi wanda yake nan Zandar, ina gaida Malam Siraja wanda yake Gambi, ina gaida Musa hadarin Azuba wanda yake Maiduguri, akwai yakub Yola wanda yake Maiduguri, to duka ina musu fatan alheri na kuna agwa mai faci daga nan Zandar. sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta tsawon ga karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko hassan barka agadas ina mishi fatan alkhairi akwai abokina alkasum wanda yake agadas ina gaida shi da kyau da kyau mamman buniya awashe ina gaida shi isu madattai shi ma ina gaida shi musa hadarin asuba da magaram shi ma ina gaida shi ina mashi fatan alkhairi ina gaida abokin nan mushe shayabu a garin kadamari ina gaida mushe alimamman karimu wanda yake koya a can garin awashe ina mashi fatan alkhairi ina gaida yarbe mai kanti kamar su sani sangwar sani alhaji sunana abdurrahman wanda aka sani da abdoki jiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum radio iran ta farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas eh, frezi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar da ina gaida eh, wanda muke tare da su a cikin wannan gida kamar Ilyas mai burodi da shahi garkin daura ina gaida shi akwai kadora diga a tahir m tahir mamman yakubu a washe isa musa ina gaida shi abdusar abdurrahman wanda aka yi sani da abdu kibiya shi ma ina gaida shi muji soja mai adaidaita sahu akwai bukari roga roga agadas alhaji dila mai nama banzema ina ina gaida shi daga agadas akwai alkasim da ke ungu amari wata agadas nijar ina gaida shi ba zan manta da malamin na malam hassan mudir na zafutul islam ina gaida shi da iyalan shi baki daya ba zan manta da shi shehin namu ba sheikh suleiman salahaddin a tijani ina gaida shi akwai malam sule ya dan larabawa shi ma da iyalan shi baki daya ina gaida shi akwai ustaz abbas yahaya akwai ustaz aliyu muhammad akwai ustaz maran sallau mahaifan nawa duka ina gaida su to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya to ma sauraro sai a gya zama domin a ji shirin nan na shiryar alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu har yanzu muna cikin bayyana ayoyin da ke cikin wannan sura suratu swad kuma idan kuna tare da mu a yau za mu ci gaba ne daga inda muka dakata kuko muka tsaya a wancan lokaci insha Allahu za mu fara sauraron wannan aya aya ta tara a cikin wannan sura suratu sad kitabun mai albarka da muka saukar maka da shi domin su yi tunani game da ayoyinsa don kuma masu hankula su wa'azantu. To a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙarin bayyana cewa tsari na halitta da kuma tsari wanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo na ba da lada da kuma yin ukuba dangane da mutanen da suka saba ko kuma suka bi al'amura din da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarta to wannan duk ya tafi ne a bisa asasi na haƙƙoƙi da kuma adalci to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala bisa wannan ne yake saka wa waɗanda suka kasance masu binsa masu bin umarninsa sai ya saka musu da alheri su kuma waɗannan waɗanda suka kasance suna kaucewa umarninsa shi kuma ubangiji a bisa wannan adala ɗin ne wannan adalci ne yake yi musu uku ba to wannan aya da muka saurara ci gaba ne da waɗancan ayoyi da suka gabata a wancan shiri ubangiji suna ta'ala yana cewa Alƙur'ani littafi ne wanda aka saukar da shi domin ya bayyana wani hadafi na halitta hadafi wanda allah subhanahu wa ta'ala yake so ya isar ga al'umma kuma shi alkur'ani wani tushe ne na shirya wadda za ta iya ɗaukaka ɗan adam ya kai ga wani matsayi a rayuwa to amma allah ta'ala yake ishara da cewa shi alkur'ani daga waɗannan mutane waɗanda suke tadabburi a cikinsa suke amfani da hankulansu suke tuntuntuni wajen fahimtar ayoyinsa suke neman wani shirya daga cikinsa to irin waɗannan ne alkur'ani yake amfanar da su domin su ne waɗanda suke ciro hukunce-hukuncen allah subhanahu wata'ala waɗanda suke cike da hikima sai su bi wannan hukunce-hukunce su sanya su a rayuwarsu sai rayuwarsu ta zama cike da sa'ada to domin shi dan adam wanda ya kasance gafalalle daga barin ubangiji ya kuma zama gafalalle hatta da digire da rayuwar kan kansa to hakika irin waɗannan waɗanda suka shiga wannan hali na gafala to kuwa lalle matattu ne su ko da kuwa a zahiri zaka gan su rayayyu to amma lallai ta wannan hanya na kwakwalwa da ba sa amfani da ita lallai su matattu ne su to a nan wannan aya da muka saurara cike ta da wasu shirya waɗannan shirya da ke ciki akwai na farko cewa hadafin saukar da alkur'ani shine a yi ta dabburi a yi tuntuntuni a cikin ayoyin allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa tilawa ɗin ayoyin ita ma tilawa ce wacce take mai muhimmanci akwai albarka a ciki kuma tana ainihin raya rayuwar ɗan adam to amma ta daburi ɗin nan da tuntuntuni shine mafi ainihin a'ala a cikin ayoyin alkur'ani abu na biyu shari'a ta biyu da za mu samu shine cewa saɓanin yadda waɗansu suke tunani cewa wai wahayi baya tafiya tare da kwakwalwa ko kuma hankali na dan adam to sabanin haka lalle wahayin allah subhanahu ta'ala tafiya yake daidai da hankalin dan adam bai saba wa hankali ba kuma a cikin alkur'ani babu wani abu da zaka samu wanda ya saba wa hankali hakika ma za a iya cewa wahayi wani abu ne ya zo da shi domin ya raya hankulan dan adam allah ta'ala ya saukar da wahayi ne domin ya raya hankali na ɗan adam ya zama ya shirya da wannan hankali din zuwa ga ɗaukaka zuwa ga wani guri wanda zai samu sa'ada saboda haka kenan duk wanda bai amfani da kwakwalwarsa ba to lalle irin waɗannan suna cikin fagamniya ne shirya ta uku da mu samu a wannan aya da muka saurara shine cewa ma'abota hankula ma'abuta tuntuntuni a cikin ayoyin alkur'ani to lallai su ne waɗanda suke aiki da hukunce-hukuncen Allah suke bin dukkan umarnin Ubangiji da suka zo a cikin wannan littafi mai tsarki. To yanzu bari kuma mu saurari ayoyi na talatin zuwa na talatin da uku daga wannan sura suratu swad. muka kuma yi wa Dawuda baiwar ɗa Sulaimana. Ni'mal abdu innahu awwab. Madalla da wannan bawan, hakika shi mai yi komawa ne ga Allah. إذ أرض lokacin da aka jera masa da wakai masu tsayawa da ƙafa uku da yamma. ilmantar da ni yin sallar na la'asar har sai da rana ta ɓuya a bayan shamaki ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يجي كداو من بسو سيري رسارا ta ƙafafu da wuyoyi waɗannan ayoyi da muka saurara abin da suke bayani suna bayani dangane da wani ɗa mai suna suleiman wanda allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi dawuda allah ya ba mu labari wannan ɗa kamar yadda shi annabi dawud ɗin yake allah ta'ala yake nuna mana cewa bawa ne managarcin bawa ga ubangijinsa subhanahu wata'ala wanda yake komawa a kowane lokaci zuwa ga Allah ta'ala to bayan wannan sai Allah ta'ala yake nuna mana wata ɗaukaka da wata ƙudura ta mulkin da ya baiwa annabi suleiman sannan yake ba mu labarin runduna da Allah ta'ala ya ba wannan bawan Allah suleiman hatta da wasu dokuna da ya bashi kuma dokunan nan ya kasance allah ta'ala yana yin mana ishara da cewa shi suleiman a wani lokaci da ya zo ya ga cewa ga dokunan nan ga kuma waɗansu wanda suke rundunarsa a haya akan wannan dokuna suna sukuwa suna zuwa suna komowa sai ya kasance yana kallon sai yana jin daɗi to maimakon shi annabi suleiman ya shiga cikin wani hali na ɗagawa da takabbur da girman kai a'a bai shiga cikin cewa ya samu irin wannan mulki da waɗannan runduna da yake tattare da su ba maimakon haka sai ya kalli waɗanda ke kusa da su ya kalli waɗanda suke kusa da shi yana cewa lallai ni ina amfani da wannan runduna ina kuma son waɗannan dokuna ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala domin waɗannan za su iya kasancewa wani tushe na tabbatar da wato tsaro a cikin al'umma saboda haka kuma za su iya zama wani abu ne da za a yi amfani da su wajen yin jihadi da yakar makiya abinda annabi suleiman alfaharinsa da wannan runduna kenan alfaharinsa kenan da waɗannan dokuna suleiman sai ya kasance yana kallon waɗannan dokuna suna sukuwa suna zuwa suna dawowa yana ta kallon su har ya ba da odan cewa ko kuma umarnin cewa a je a sake bayan sun tafi kenan sun yi nisa sai ya ce a ji a sake dawowa da su aka sake dawowa da su ya tashi da kansa ya je yana sa hannu a kansu yana shashafa su alaman cewa yana da alaka mai kyau da waɗannan dokuna yana jin daɗin kallon su kenan wanda dama duk waɗansu waɗanda suke ma'abuta dokuna abin da suke kenan in sun sauka da kan doki za ga suna shafa wuyansu suna shafa su suna jin daɗi to shi ma sai kasance yana yin irin wannan yana nuna alakansa yana kuma nuna godiyarsa dangane da yadda suke abubuwa da inda suke ainihin tare da shi to wannan abin da ya faru kenan dangane da a takaice wannan kisa ko kuma wannan wani bangare na wannan ayoyi da muka saurara da Allah ta'ala ya mana ishara dangane da annabi suleiman da waɗannan runduna da yake tattare da ita ta dokuna da sauran waɗanda suke tare da shi to abin ban takaici akwai waɗansu maganganu da ake faɗa dangane da waɗannan ayoyi ta yadda waɗansu suke fassara su da wani abu wanda za a iya cewa bai dace a yi alakanta shi ga annabi suleiman salam ba waɗansu misali suna nunawa a cikin wasu littattafai musamman suna nuna cewa wai annabi suleiman salam a lokacin da yake kallon waɗannan dokuna ya yi nisa cikin kallonsu har sai da rana ta zo ta faɗi bai yi la'asar ba to saboda haka daga baya sai ya yi wani firgige ya ce to ashe lokacin sallah ya wuce sai ya roƙi allah ta'ala ya dawo masa da wannan rana domin ya samu ya yi sallar la'asar sai allah ya karbi wannan roƙo nasa sai aka dawo masa da ita wato sannan ya tashi ya sallah ta la'asar to wannan wani abu ne wanda fi sabilillahi hankali na dan adam ba zai iya fahimtar wannan magana ba domin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi wannan bawan allah ko da mutum wanda yake ba kamar annabawa irin waɗannan ba ya za a yi saboda doki saboda ya tafi wajen doki yana kallon doki har a ce lokacin sallah ya shige wai bai tashi ya je sallar la'asar ba bawan Allah irin Suleiman wanda Allah ya yabe shi ya yabe mahaifinsa ma kuma irin waɗannan maganganu su ne waɗanda waɗansu daga cikin makiya musulunci suke amfani da su suna nuna cewa kamar ainihin a cikin addini ko kuma irin wannan annaba ga su su ma sun bar sallah sun bar kaza sun bar kaza to wannan ba abin haka yake ba lallai a cikin tafsirai na ahlul baiti na mabiya ahlul baiti ba a kawo wannan kisa wannan kisa bata inganta ba to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ɗauki darussa da shirya da take tattare da shi shine cewa mafi girman makami na ɗan adam shine wato ya kasance bawa a wajen Allah subhanahu ta'ala ya kuma kasance mai komawa zuwa ga Allah a cikin kowane al'amari nasa to wannan kuma saboda haka ne ma alkur'ani a kowane lokaci yake sake maimaitawa wannan kalma ta abd maimakon ya yi wani magana dangane da annabawan Allah zaka ji yana zancen abdu abdu yana nufin bawa dangane da ainihin waɗannan bayi na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya aiko su a matsayin annabawa shari'a ta biyu da za mu ɗauka shine cewa idan muka yi dubi zuwa ga waɗanda za a iya cewa wajen kawo tsaro da kare al'amura na tsaro za mu ga cewa ɗaya daga cikin ayyuka nan masu muhimmanci na mahukunta a ko'ina suke shine su kasance sun tabbatar da tsaro ga al'umma to saboda haka ne ma za mu ga cewa dukkan wasu abubuwa waɗanda za a iya aiwatarwa na tabbatar da kayan da za a samar na tsaro ɗin wasu abubuwa waɗanda ake bukata don tabbatar da tsaro suka zama abin so ne a cikin kowace al'umma domin shugabanni su kasance sun ɗauki wannan darusa kamar yadda annabi suleiman ɗin yanzu gashi dokuna ne da runduna yake kallon su ya tanade su kuma ya nuna abin da ya sa ma yake da alaka da su domin tabbatar da tsaro ne a cikin al'umma to saboda haka shekenan ko nawa aka kashe wajen tabbatar da tsaro na hakika to wannan wani abu ne abin so da kuma tabbatar da tsaro din ya zama na an samu runduna tabbatacciya wacce take mai kishi da za ta iya kawo dukkan wani ƙarshen waɗanda suke makiya na wannan al'umma din a kowane lokaci darasi na uku da za zamu ɗauka shine cewa samun wani abu na mulki da kuma wani abu wanda zai kasa iya cewa mutum yana da shi na fawa din da yake da ita a matsayinsa na mai mulki to in har wannan ɗin ya kasance yana yi ne domin ya kasance bawa ne shi salihi na allah ta'ala to irin waɗannan mutanen salihan bayi su suka fi cancanta su kasance sun rike irin wannan ragama su suka kasance su rike mulkin da za su zama suna tafi da al'umma bisa adalci da kuma tabbatar da tsaro kamar yadda Allah ta'ala yake bukata to waɗannan kuma su ne za ka cewa makiyama ba za su samu dama su zo su kasance sun shigo cikin al'umma sun yi tasallade akan al'umma ba domin irin waɗannan su waɗanda suke tare da Allah a kowane lokaci ba abin da suke yi illa neman yadda Allah ɗin da kuma tabbatar da abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata kamar yadda annabi Suleiman ya kasance to a takaice waɗannan su ne shiryen da za mu samu a cikin ayoyin da makaranta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai kuma a cikin shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin

mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kuma shugaban tawagar masu tattaunawa kan maido da amurka cikin yarjejeniyar jcpoa a birnin vienna abbas arakci ya bayyana cewa dole ne amurka ta ɗauki mataki na farko don dawowa cikin yarjejeniyar ta jcpoa kamfanin jinatin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto arakci yana faɗar haka a jiya asabar a taron dawo da amurka cikin yarjejeniyar ta jcpoa a birnin vienna ya kuma kara da cewa iran tana kan bakanta na cewa dole ne amurka ta ɗauke mata dukkanin takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata dangane da yarjejeniyar ta jcpoa sannan a bata lokaci ta tabbatar da cewa an ɗage takunkuman da gaske sannan ita kuma ta koma inda take don mutunta yarjejeniyar ta jcpoa to da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da za iya gabatar muku a cikin fitowar mutum wannan lokacin da fata a ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai doka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh